بسم الله الرحمن الرحيم وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون قال موسى لقومه جئتنا ومن بعد ما جئتنا قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والخير كله فيما جاء به كتاب الله والفوز والفلاح في متابعة السنة وما أمر به رسول الله والبدعة كلها شر ومن اتبع هواه فقد أضله الله نحمده تعالى أدبنا بالقرآن وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله أدى الأمانة وبلغ رسالة ونصر الأمة وجاهد بالله حق جهاده حتى أتاه اليقين صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى الدين أما بعد يوانا إنجزالا sauran ahalus sunna da muka haɗu a wannan gari mai albarka garin jega a jihar kebbi ina mana gaisuwan addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Dukan godiya ta tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai da ya tattara mu ya ba mu ikon halattar wannan gari a wannan lokaci mai albarka. Yanzu mai martaba sarki, sarkin kabin jiga, kuma shehin malami. malam Muhammad Arzika ya sauka daga kan mimbari yayin da yake jawabi kai ka ce wato zaune ake a majalisin ɗaukar ilimi da karatu amma ga shi ya haɗa ya tattara dukkan abubuwan guda biyu ga sarauta ga kuma ilimi na addinin musulunci Allah ya saka wa mai martaba da alkhairi wannan gari na jega gari ne mai albarka garin Sheikh Abbas Jega mataimakin shugaban ƙungiyar jama'a su yi zarafi bidiyar samuta sunna na biyu na kasa baki daya kuma muna tare da shi a wannan majalisi a wannan zama sai Allah ya ƙara lafiya kara jagora wannan taron da karantarwa duk alama ne daga cikin irin majalisa mana abbas mai albarka irin wayannan majalisoci masu albarka Allah ya kara musu albarka ba za mu gushe ba muna godiya da gwamnatin jihar kebbi saboda gudumawa da ta bada wurin wannan taro mai albarka idan ka tara mutane irin wannan to dole hannu ɗaya bai ɗaukar jinka sai an haɗu bai ɗaukar ɗaki sai an haɗu an tattara an kawo gudumawa ta ko'ina amma dai gwamnatin jihar kebbi ƙarƙashin mai girma gwamna raja ku ba gudu ya yi abin da ya kamata allah maɗaukakin sarki ya saka mishi da alkhairi muna ƙara addu'a Allah madaukakin sarki ya ƙara sanya albarka cikin wannan tsari na ainihin wato program da wannan ƙungiya ta shirya a ƙasa baki ɗaya darakta da da'awa Sheikh Yakubu Musa Hassan Katsina sautu sunna muna nan muna magana da shi a waya irin tsarin da aka yi na fita a yi da'awa har a kai gundumomi ƙananan hukumomi da ko'ina su ji cewa an shigo an yi wa'azi ya saba wa tsarin da ake yi wa’azi kaza wannan za a zo ya kwaraki a kan guda hudu masallatan juma'a da sauran yau da masallatai sai so san cewa an shigo an yi wannan dawa wannan tsarin yana kuma Allah sai na fata da yawa kuma dawa sai da dawa idan babu dawa za a shiga dawa daga nan sai a dawa kuma babu dawowa ba mu so a kai da haka dole sai an tsaya kowa sai ya ba da gudunmawa sauran dawa shi da za yanzu muka kama asusu da tarbi na ganin cewa mun bude jami'a Assalam International University. A cikin ƙungiyar jama'a da za su yi wa kamata sun. Bayan an yi da'awa, an yi wa'azi, an karantar a koma kuma makaranta. A yi karatu. Ya zo na ƙungiya da irin ƙarfinta, da irin tafiyarta, da irin tsarinta. Da yanzu a wani gaba bayan mun tattara sanadar fatun da ya nake tsaro da suka wuce. mun gina a ta fara makafin baki mun gina clinic muna eh, sakin wato ci gaba da aikin ginin masallacin goma a nan a abuja wanda muna fatan kammalawa a wannan shekara in allah ya yarda fatun mu na layya na shekara mai zuwa ina za mu kai su assalam international girma amma kafin nan Kafin mu kira kowa manya su kawo gudunmawa muna son kai ma ka sa a jimunka ka kawo naira dubu ɗaya kasan ka ce ga gudunmawanka ga wannan jami'a. Idan muka tara naira dubu ɗaya ɗaya to mutane miliyan ɗaya mun samu naira biliyan guda. Za mu iya kowa za mu iya ba. Yau mu ya kai mai ko bai kai ba. Kun shirya kowa mu shirya ba. Sai kun shirya mu gani a ƙasa. saboda haka ina fata jihar kebbi ta tabbatar da cewa wannan gudunmawa da ake bayarwa ta yi zara ta yi gaba a ce taimakon jihar kebbi ya daina ko'ina kuma akwai account number na wannan ainihin wato tattara taimako a jaiz bank daga hansar ɗin da za ka iya tura wannan sarrafa dole sai mun dage dawa sai da dawa in babu dawa babu so a cikin dawan nan a tsaya a yi karatu a jajirki Allah ya sanya albarka Najeriya kamar da Mallam Muhammad Kabir Gombe ya bayani muna cikin matsaloli babu wanda zai fi mu sai Allah sai mun koma zuwa ga Allah an yi mana wa'azi duk wani abu da zai zama so tsokana ce ga Allah to mu kauce ne idan kuna son zaman lafiyar nan ya tsoro kuma ya ɗaure kuma ya ci gaba to sai mun dage mun tsaya wa Allah mun tuba mun yi istighfari mun gyara halayen ko kiwo kai ka ji ka fara suna Allah kafin ka suna lafiya kiwo kai ya sa zai Allah ka bada lafiya babu laifi kuma ka nemi abin da za ka nemi samun waraka mutum da amma da da jin ciwo kai daga sunan Allah ne ya sa ba ba in ta je wurin likita kawai za ka iya warkewa ba ke za ka warkewa sannan wa yake sanya ciwo Allah wa yake yayewa Allah kenan in mun shiga cikin wani hali ku fara suna Allah da sai mu tuna wani ku babu wani ɗan adam da yake fi da mu daga cikin halin da muke cikin ba Allah. Kana na samu matsala ta ce da shugaban ƙasa. shugaban kasa bai iyawa sai mun haɗu gaba daya shugaban kasa dole ya kula da haƙƙin da Allah ya ɗaura mishi na kare martaban al'ummarsa jininsu dukiyarsu hankalinsu addininsu zaman lafiyarsu duk ya ɗaura kansa ya yi iya ƙoƙarinsa amma ba zai yi iya gyara komai ba sai na jara, ka jara mun jara. sai Allah kuma ya taimake mu baki ba. za ka wajibi ne mu ci gaba da yin addu'o'i in kun lura zamani da irin yadda yake zuwa Zamani sha gari wanda suka sani sun sani har shiga wani hali mutane na ce kai wannan wani irin zamani ne har ma saboda adawar siyasa saboda alamar jam'iyyar shagari alamar masara da ɗaki sai a je gona ana kiro masara ɗanye yan adawa suna jan masara a kada ba masu matsara masara ba masu matsara masara da aka ɗan wuce ƙanƙane wannan lokacin sai da shi masu jan masara a kasan ta kajar an shiga da ba zamanin kuka zauna sun yi fama da irin zamanin kowane zamani da irin yadda Allah yake kawowa Yana abin da Allah yake sai nuna mana kada mu damu da shugabanni mu mai da al'amarin da Allah cewa Allah ne mai yayewa shugabannin su yi iya kokarin su ba a cewa ba su laifi mu tsare abin da Allah yake su tsare mu ba mu tsare abin da ya kamata mu tsare sai Allah yake in ka za mu koma wa Allah gaba ɗaya mu da shugabannin mu su ba da hakkin tsare abin da ke kansu mu ba mu tsare namu ka tsare naka ku tsare naku sai da Allah ya kawo mana taimako walau anna ahlul qura walau anna ahlul qura amanu wattaqu lafatahna alayhim ya ya lafatahna alayhim يعلمون ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا كاري أتي متعنا القرية القرية منا جباكينا mutanen ƙasar nan gaba ɗaya mutanen ƙasashe gaba ɗaya da za a ce za su yi imani kuma su kare dokokin Allah Allah ya ce za su sha mamaki su yi imani su ji tsoron Allah da fata na alaihim barakatun fil sama Allah ya da mu buɗe mu kofofin albarkoki masu yawa daga sama su rika sauko musu arziki ta ko'ina amma sai suka sanya suka saba wa Allah ya zama ana shirka wa Allah ana kiran sunan Allah ana wadatarsawa wani ma da gari yake kira sunan Allah wai da bautar Allah zaɓin Allah iri-iri shirka iri-iri bidiyoyi iri-iri sabon wannan Allah sun shiga uku manzon Allah ya shiga uku addinin ake nan bai iya gobe da ƙara. kuma har yanzu ana son a samu ladan auren Allah bayan nan da sabon Allah iri-iri ba su neman mulki su ce ba za su yi mulki ba akwai wanda aka ce ba zai yi mulki ba sai yana da wani wani an ce in yana so ya ci zaɓe sai ya ɗauki saurayin adadin mamman da cikin ƙur'ani ya kai shi ɗakin kaba ya je suna ɗakin kaba kama ɗaki a hotel mai tsada wanda suke kallon hada mai hada biyu تكلم هنا Thank you.